radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم alaikum masu sauraro بركم دار haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci isoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla masu sauraron yanzu kuma ga abdullahi sali usman katsina ya shigo tare da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a rana irin ta yau ko kun san jama'a masu wurare assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da shida ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya masu wurare kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shirinta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 284 kuma yawan mutanen kasar ya kai kimanin mutane 300 kasar spain ta mamaye kasar ne a farkon karni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawa 'yan mulkin mallaka shekaru masu yawa kungiyar polisario ta kwatar 'yancin kan mutanen yankin ta samu nasara ta tilasta wa turawan spain barin kasar a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar kasar ta mika wa kasashen murtaniya da morocco renan kasar daga nan kuma fada ya koma a tsakanin polisario da waɗannan kasashe biyu a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga kasar amma har yanzu morocco tana ci gaba da mai kasar ta saharawi democratic republic da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairu shekara ta 2011 najimuddin erbakan tsohon firaministan ƙasar turkiya ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop daga arewacin ƙasar turkiya bayan ya kammala karatu na jami'a erbakan ya je wata jami'a ƙasar jamus inda ya karatu na digiri na uku sannan kuma a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan ya dawo gida yarfa khan ya shiga harkoki na siyasa shekara ta 1969 inda a farko ya zama dan majalisar dokoki bayan hakuma ya rike mukamman gwamnati da dama sai kuma shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta ƙashin kansa ta addini wadda ya sanya wa suna arfa a zaben shekara ta tara 1960 jam'iyyarsa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar turkiya wanda ya share masa fage na zama firaministan ƙasar sai dai hakan bai yi wa sojan ƙasar ta turkiya daɗi ba da kuma ƙasashen yammacin duniya kan haka bayan watanni goma kacal da ya yi akan mulki suka yi masa juyin mulki kuma aka haramta siyasarsa har abada a ƙasar turkiya masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 da yanzu kuma ga Mushtaba Adam ɗauke da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kare junju halin musulunci na da sun ce duk wata ƙasa da ta haɗa kai da haramtaccen ƙasar isra'ila domin cutar da tsaron iran za ta ɗinɗana kudarta sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ila sun killace garin nablus an buɗe bikin baje kuli na fina-finai mafi girma na nahiyar afirka ƙasar burkina faso to yanzu sai ga zama domin aji cikakkun labarun. dakarun kare junji halin musunci na iran sun ce duk wata ƙasa da ta haɗa kai da haramtaccen ƙasar isra'ila domin cutar da tsaron ƙasar iran to za ta ɗanɗana kudarta kwamandan rundunar khatabul anbiya da ke ƙarƙashin dakarun kare jinji halin musunci ta iran janar gulam ali rashid ya ce duk wata ƙasa wacce take haɗa kai da haramtaccen ƙasar isra'ila domin yin barazana ga tsaron ƙasar iran za ta ɗanɗana kudarta jana ali rashid ya kuma ce umarni ne na jagoran juyin juhan musulunci na iran a kan ɗaukar duk wata barazana da muhimmanci da kuma zama cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani har ila yau kwamandar rundunar ta khatamul anbiya ya gargaɗi amurka akan duk wani taimako da za ta wa haramtaccen ƙasar isra'ila domin cutar da iran domin yin hakan zai jefa sojojinta da suke a cikin wannan yankin cikin hatsari wani sashe na bayanin janar rashid ya kunshi cewa saboda ganin halalun da jamhuriyar musulunci ta iran ta shiga tun bayan cin nasarar juyin juyi halin musulunci cikin shekaru 44 waɗanda suka gabata za a iya cewa abin da yake tafe zai zama mai sauƙi sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila sun killace garin nablus kamfanin dillancin labaran wafa na falasinawa ya bayyana cewa sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila din suna ci gaba da killace garin na nablus ta hanyar kafa shinge-shinge a kan hanyoyin da ke zuwa gare shi bugu da ƙari sojojin mamaye sun rufe dukkanin cibiyoyin kasuwanci a cikin garin hawara da hana mazaunansa kai da komowa a gefe ɗaya wani ɗan majalisar haramtaccen ƙasar isra'ila ya yi kira ga sojoji da su kone garin na huwara sannan kuma su rufe shi ta kowace kusurwa wasu kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa ministan yaƙi yuwab gallant ya ba da umarni ga sojojin da su tsananta bincike domin gano waɗanda suka kai harin na huwara a jiya lahadi ne dai wasu falasinawa suka kai harin ɗaukar fansa akan yahudawa 'yan shara wuri zauna a garin na hawara tare da kashe biyu daga cikinsu idan dai za a tunawa a makon da ya shuɗe dai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kashe falasina goma sha ɗaya tare da jikata wasu da dama a wani hari da suka kai a garin na nablus a jiya da dare wasu yahudawa 'yan sharauri zauna sun kai hari a wurare daban-daban na garin haura da suka kona motoci da duke falasinawa har ila yau harin na 'yan sharauri zauna ya yi sanadiyar shahadar wani e ne matashi dan shekaru 37 mai suna sami akpash to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar syria ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen kasar masar kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar ahmad da abu zaid ya faɗa a yau litinin cewa shugaban kasar siriya bashar asad ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen masar sami shukuri a birnin damascus kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar din ya kuma ce shugaba bashar asad ya yi jinjina wa kasar masar da yi mata godiya saboda karɓar 'yan gudun hijirar siriya da kuma yadda take kyakkyawar mu'amala da su a matsayinsu na 'yan uwa. a nashi gefen ministan harkokin wajen ƙasar ta masar ya miƙa sakon ta'aziyya da juyayi na asarar da aka yi a siriya saboda girgizar ƙasar da ta faru a makonnin baya a wani bangare na ziyarar tashi ministan harkokin wajen masar ɗin ya gana takwaransa na siriya faisal al-mikdad wannan dai shine karan farko a cikin shekaru goma da wani ministan harkokin wajen masar ya kai ziyara cikin kasar syria to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an buɗe bikin baje koli na fina-finan afirka mafi girma a ƙasar burkina faso tun a ranar asabar da ta gabata ne dai aka buɗe bikin baje kolin fina-finan afirka mafi girma da aka saba yi a shekara-shekara a yayin wannan bikin da za a kawo fina-finai daga kasashe na nahiyar afirka da suka hada daga najeriya da suka hada da najeriya wani fitaccen mai tsara fina-finai ɗan ƙasar ta burkina alex musa sawadgo wani fitaccen mai tsara fina-finai ɗan ƙasar burkina faso alex musa sawadogo ya bayyana karɓar bakuncin baje kolin da ƙasar tasa ta yi a wani lokacin da cewa jajircewa ce saboda yadda take fuskantar barazana daga masu ɗauke da makamai ƙasashe 35 ne dai za su baje kolin fina-finan da suka kai ɗari da suka hada da wasu fina-finan afirka da aka yi a wajen nahiyar daga cikin fina-finan da ake ran cewa za su ci kasuwa da kuma yin gogayya wajen samun matsayi da akwai fim ɗin sira wanda yake ba da labarin wata mace da take kokowa da rayuwa bayan da ta sami 'yanci daga hannun masu garkuwa da mutane a yankin sahel to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masararo barkamu da hutawa da kuma fatan an lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan har Allah yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun barazanar ƙungiyar da'is ce mai tsatsarar ra'ayi da take yi a nahiyar afirka inda kullum sai ƙara yawaita take yi a ƙoƙarinta na kafa hilafar musulunci in ji wani ƙwararre a fannin tsaro a nahiyar afirka mai suna martin ewi a wani gargadi da ya yi wa majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya dan ja lasa. ewi ya kara da cewa wannan khilafar ta musulunci kullum sai baza ra'ayinta take yi a nahiyar afirka a inda suke soyawa akalla kasashe ashirin aya a hannu sannan a cikin kimanin kasashe ashirin ana nima mata dan abin kasafi kuma sun kasance cibiyoyin yankin na tada zaune da tsaye domin tattauna wannan batu mai muhimmanci mun gayyato sa'id anas sando masanin harkokin tsaro kuma malami a jami'ar university of development stages ta garin tama a kasar ghana don jin yadda yake kallon lamarin. to malam anas kana ganin kamar yake mutanen nan zai yi kuwa kace suna samun goyon baya daga wajen wasu daga taimakon da suke samu idan muka duba abin da ke nuna kamar sun samu zama a ƙasar afirka ko sun samu zama a kasar afirka a yanzu nan shi ne. mu duba idan ka saka mammalin da ba ta da karfi tana neman taimako a wurin yan garb wato yan amerika faransa da makamacin su shi a zuwa ce mali sun doki wannan mataki har za su kori wa'anga mutane a kasansu kamar suna taimakon da'ish yana nuna mana cewa kamar kasashe kamar ghana wato economy baya da karfi shi yasa da sun taimake ka malam anas akwai wani masanin tsaro a nan nahiyar afirka mai suna martin ewi akwai wani rahoto da ya kowance wani bayani da yawa mintin ɗinkin duniya da yake cewa in fa ba ya hankali ba da'i za su kama afirka gaba ɗaya me gani kame da wannan tunani nasa tunaninsa wato akwai gaskiya a cikin tunanin da ya yi saboda wato ya yi wannan analysis ne ya gani cewa kamar gwamnatin afirka farko ba mu da karfi kafin ka iya kamaranci maslaha na da'ish ya kamace ake tattalin arzikin kana da karfi ka iya kana tsaye wato makamai makaman da ya fi makaman da su mallaka yan da'ish ke mallaka wato ka iya wato eh, kana biyan sojojinka da kyau 'yan sanda da national security wato ana karfafa wato wuyoyin su iya su magani su iya su fuskanci da'ish wato haka kasan mali wannan maslaha ya ka kasan mali don ya kai wani lokacin da sojojin mali suke son su yi juyin mulki saboda wai gwamnati bai ba su makaman da su za su iya su fuskanci lamarin da'ish da shi don makaman da da'ish ke rike da shi makamai ne masu karfi shi yasa in ba an empower sojoji su iya su wasu makaman da ya fi wa'anda da'ish ke mallaka ba to shi ke bari suke iya su mamaye sojojin gari su defeat sojojin gari hatta ma a ya kai wani lokacin da ake ci kamar yadda ishe boko haram sun kafce military bara na najeriya na mali daban daban daban daban to ta kaka za ce kamar wato eh, yan da'ish sun iya sun defeat halin militarin gari sojojin gari har su kafta wato barracks gari to wannan ke nuna mana cewa kamar gaskiya magana wannan masarin tsaro gaskiya ya fada saboda in aka yi analysis aka yi sinkayi aka yi zurfin tunani ya duba a cikin lamuran eh, gwamnatocin afirka wannan na nuna kamar ba mamaki ba na ce kamar sun mamaye afirka. to mana anas yanzu ka faɗa mana masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiya ta daesh me zai yana gwamnatocin afirka su haɗa kai je su musu magana ce da allah su taimake su zina taimakon waɗannan mutane a samu zaman lafiya a nahiyar baka gaba ɗaya yanzu haɗin kai tsakanin eh, gwamnatocin afirka shi yana da muhimmanci sosai amma kaman wannan haɗin kai ya yi tasiri ya iya haifar mana wani abu dai da zai kawo mana cin gaba hope ga barin nasara a kan da'ish yana daugara kan wasu ababai ne a farko yanzu mun samu garuka kamar burkina burkina sun ga kaman lamarin ba za su iya ba kasan burkina da man da yadda ake wato yabon sojojin burkina irin karfin da suke da shi yanzu sun daga hannu cewa kamar ba za su yi magance lamarin da'ish ta wurin makamai ba wato ta wurin fada ba shi yasa yadda za yi ne a kira wato shagabannin su a zama a yi sulhu a tambaye su me suke nema to idan wannan yana kuma burkina na da haɗin kai da ghana burkina na da haɗin kai da ecowas da african union duk da wannan haɗin kai suna cewa kamar ba su magance lamarin da'ish matakin da suka ɗauki ne wai za a yi zama sulhu da 'yan da'ish na burkina to idan lamarin ta kasance haka yana nuna mana cewa kama ba za da'ish sun samu nasara a kanmu ta yaya suka samu nasara a kanmu don ba za an dai aka tambaye su mai suke so ba za mu yi mu cika musu su ba don suna so su kafa daula na islamiyya muka ce daula na islamiyya ba na islamiyya na kwarai ba daula na wahabiyanci daula na da'ish daula na salafiyya ba daular da zai kawo mana zaman lafiya cikin abin ga kasar eh, afirka ba to wannan ne ya zama mana cikas wannan hadin kai da ake yi kasashen da kasashen eh, da suke ya kamaci a sake wato inda ake samun taimako a bar america a bar faransa a bar birtaniya a duba kan russia a duba china a duba su eh, iran da makamancin su amma haka za a yi ba wallahi ya yi wuya samu nasara kan da'ish a cikin afirka mana ana gashi yanzu sun zo sun mame yawancin wurare a nahiyar afirka kullum kuma suna ta kawo bala'i a sabon a nan a sabon a can wannan shine tafarkin da za a kafa daular musuluncin kenan cikin eh, tattalin da suke yi a kafa daula na musulunci to mu a yayin da suka samu irin hadin sun wasu kamar yadda muka eh, yi zance eh, a farko suna nan a kasashe daban-daban mali burkina chad niger cameroon gashi sun fara shigowa a ghana kuma to a ce kamar sun zo a wuri guda suka yi hadin kai yana nuna mai cewa kama ba wani kasa afirka ko kasa eh, eh, wato kasa eh, afirka ko ta yaya aka yi haɗin kai ba za a yi magance su ba don kadan karin muruba boko haram shekaru nawa suke a cikin najeriya najeriya kuma ana magana sojoji kwararru a cikin afirka najeriya na nan ciki number one muka duba cikin united nations sojojin da suke contribute ta wurin magancewa lamarin da'i da Najeriya na ciki amma mu duba har yau Najeriya za ta iya ta magance lamarin Boko Haram kuma Boko Haram ba wai suna da yawa cikin Najeriya ne to taya idan suka zo suka yi hadin kai suka za su kafa daula a gari guda yana nuna mana cewa kamar babu wani hadin kai da zai iya magance wannan lamarin. shi yasa ya kamace a nemi wato intelligence a nemi ilimi a nemi wani hikima a nemi ta hanya daban waɗanda za su taimaka ta wurin magancewa lamarin da shi ne muka ambata kamar russia kamar china kamar iran kamar su north korea a samu a magance lamarin sun ba haka ba ina ga a nazari na ina ga yayi wuya a iya magance wannan matsalar da ke fuskanta. da masu raro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon sa'id anas sando masanin tsaro ko malami a jami'ar university of development stages ta garin tama a kasar ghana ni awal kunya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamirar kura madala yanzu kuma ya sai shirin mu koyi harshen farisance tare da abdullahi salisu ban katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sittin da 64 inda da dala Ubangiji a yau a cikin shirin namu za ku ji irin yadda Iraniyawa suke gudanar da taruka na jana'iza da kuma yin addu'a ga mamaci. Daga cikin muhimman taruka da ake yi na yin addu'a ga mamaci shine taruka na lokacin ashura na tunawa da shahadar Imam Hussein salam a lokutan da wani ya rasu kuma akan gudanar da taruka na ta'aziyya tare da saka buƙaƙen kaya da yi masa addu'a da kuma karanta alkur'ani mai tsarki a cikin masallatai da dalla ubangiji idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji yadda za ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa hamid inda za su tattauna dangane da yadda ake gudanar da irin waɗannan taruka a iran amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. میکنی؟ کی کنا ایکی تو میخواهی کار کنی؟ کی کنا سن کی ایکی برنامه شری تو برنامه داری کی کنا شری فردا گوبه بعد از ظهر باین ظهر من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو انجی مسجد مسلاچی چه خبر است میکی فاروه On موقع wancan lokaci وقت lokaci نماز sallah وقت نماز lokacin sallah مراسم taro ختم addu'a ga mamaci مراسم ختم تران ادعا گمامچی پدر محیپی دوستم ابوکینا قبل کپین او از دنیا رفت شی یا خدا رحمتش کند Allah ya ji kansa. Pass. Kenan. Say. Uku. Sevom. Na uku. Haft. Bakwai. Haftom. Na bakwai. Chehel. Arba'in. چهلم نرب این فرد متون افراد متانی فوت شده وندا یرسو سوگواری الدعا گمامچی داریم منادا خانه گیده فرق نمی کند بابو بمبنچی ما میگیریم مو منکربه. ما بگیریم مو مکربه. چه کار ونه ایکی چه کار می کنید؟ وانا ایکی کوکی مردم متنی آنها قرآن می خوانند. سو سنا کرانتا القرآنی آنها گوش می کنند. سو سنا سورارن صحبت مگنه سخنران می جوابی مذهبی نه دینی گوش میکنند کنند سنا لباس مشکی بقاقن توپاپی شما می پوشید کو کنا سکاوا درست است هکنه ما می پوشیم مو منا سکاوا نزدیکان دنگی همدردی الهینی همدردی می کنیم منع الهینی madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم بعد از او در مسجد چه خبر است آن موقع که وقت نماز نیست برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روی. بله روزهای سوم، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم در مسجد؟ در مسجد یا در خانه فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم در مراسم سوگواری چه کار می کنید؟ مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم kuma الله. yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma da از a cikin harshen hausa فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ گوبه میکه سو کی؟ دونی شری؟ آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم ای گوبه باین ظهر این سو انجه مسلا چی؟ بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست bayan zuhur a masallaci me ke faruwa lokacin dai ba lokacin sallah ba ne برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت. زنج مسلچی نه دومین تران ادعا گا ابوکن بابانا ابوکن بابانا یا رسو کwanaki uku da suka gabata. خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روید الله یه کنسا کنن kenan za ka حالت تاران ne بله روزهای سوم، هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم. ای رانکون اوکو باکوی da arba'in muna zuwa mu yi taron addu'a ga mutane waɗanda suka rasu. Dar masjid? A masallaci? Dar masjid yo dar khane farq nemi kunad ke kujo marosin begirim. A masallaci ko a gida, babu wani bambanci kan inda za a yi taron. Dar marosin sugwari چه کار می کنید؟ اورن تران ادعا مامچی می کوکی مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند. متعنی سنا تاروا اما مسلاچی سنا کرنت القرآنی سنا کما سوراران مگنگنن می جوابی na addini. آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ شن کنا سکا جن کایا؟ حکنه؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم ای منا سکا baƙaƙen کایا sa'an nan کما منا تیا الهینی 'yan uwan wanda ya rasu. To jama'a masu da an dai ji yadda ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid dangane da tattaunawar da suka yi kan yadda ake gudanar da tarukan addu'a ga mamace a Iran. Saboda karancin lokaci da muke da shi dole a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kama za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wannan lokacin a waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman ma julai ta haɗa shirin afefe ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stand na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. kuma da lama sauraro a cikin shirin na jiya mun fara magana dangane da haihuwar imam hussein alaihi salam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa wanda aka haifa a ranar uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina mun kawo dan kaɗan daga cikin rayuwarsa To amma a cikin shirmu na yau da yadda Allah za mu ci gaba da kawo muku dangane da haihuwa da kuma matsayin Imam Hussein alaihissalam jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance na uku daga cikin wato limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har ila yau a cikin shirmu na yau muna tare da wani malami wato Said Halliru Muhammad Lawal Ma'azu daga birnin Kano tarayyar Najeriya inda zai mana ƙarin bayani dangane da haihuwar imam hussein salam da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to yanzu ne bari in barku da tare da shi malam halluru lawal ma'azu dauke da karin bayani dangane da haihuwar imam hussein alaihi salam وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وقدرهم من العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wannan وطن albarka na ya tattara albarka da yawa saboda wannan haihuwa ta wato saidu shahada shugaban shahidai wanda yake shi ne a matsayin wato halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamaninsa ne imam Hussein salamullahi alaihi to shi imam Hussein ana yi masa alkunya da ainihin aba abdallah ne Hussein dan Ali dan Abi dalu alaihi salam kuma uku na daga cikin imamai shine na biyu daga cikin wato gokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ɗaya daga cikin wanda annabi ya ambace su da sayyidu shababu halal janna wato sayyida lokacin da ya ambata cewa ‘ya'yana waɗanda shi ne shugabannin samarin aljanna kuma ya manzo Allah yakan kira shi da ce kan kira su gaba ba ɗaya tare da ɗan uwansa da cewa su ne sanyin zuciyarsa shi ne ɗaya daga cikin mutum biyar da annabi ya rufe ainihin a cikin kisa'insa da da ya lullube su da bargonsa ainihin ne kuma ɗa na biyu da yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi imam husaini salamullahi alaihi an haife shi a ranar to uku ga wannan wata an rawaito daga umu aiman lokacin da ta yi wani mafarki ta ga cewa wai wani bangare na tsokar jikin manzon Allah ya faɗo cikin wato kuɗashinta ko gidanta to da ta firgita da ta ga wannan ru'uya saboda tana ganin kamar mafarki ne mara kyau to shine ta a daren ta yi ta kuka ta yi ta kuka to makotanta suka zo suka ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa tana ta kuka to shine yasa aka kira ta yake kukan me take ta kasa faɗan mafarkin ma saboda tana ganin wani abu ne mara daɗi to manzo Allah ya ce a ta faɗa ta gaya masa mafarki ne tsoka jikinka ta faɗo a cikin gidana ne tashi na hankali na tashi ta ce ta mafarki ba abu ne da yake nuna zahirin wato hakikar abu ba ya ce wannan yana nufin ɗaya daga cikin 'ya'yana za a haife shi kuma ke za ki rene shi to shi ne abin da ta ta sai annabi ya kwanta mata da zuciya to ita ta ta rene shi ta shayar da shi ya zo daga imam sadiq cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh, yana sufanta shi ina gaya masa wato cewa ina magana akan uh, haihuwarsa ainihin wafatinsa da zai shahada kenan a karbala tun yana karami manzo Allah ya kan rungume shi ya kuka don an ce ina sumbantar imamu hassan da bakinsa ta bakinsa amma shi imamu sai sai manzo Allah ya dinga sumbantar wuyansa to har sai da faɗi ma salamullahi alaiha take cewa ya rasulallah ya shi hasan kake sumbantar bakinsa amma shi husaini sai ka ringa sumbantar wuyarsa ko ina da wani illa ne a bakinsa ya ce a'a na shi ma da nake sumbantar bakinsa saboda ta nan zai samu shahada wato shi ciyar da shi za a yi guba wadda za ta kashe shi shi kuma imam husaini wuyansa za a yanka shi ne nake sumbatar wannan waje wannan dai shi ne kamar lokacin tarihin shi haihu imam hussein salamu alaihi a cikin wannan wata mai albarka na watan sha'aban wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sha'aban wata na ne ainihin rajab kuma wata ne na allah ramadan kuma wata ne na al'ummata tunda a gashi an haife shi a cikin ɗaya daga cikin watanni wato da da daraja babba da falala a cikin wato shekara baki daya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana baiwa imamu Hussein muhimmanci yana cewa a lokacin da yake bayana cewa man ahabba al-Hasan wal Husaina ahabbtuhu wanda ya kaunaci Hassan da Husaini ina kaunarsa wanda ku na kaunace shi to Allah zai kaunace shi kuma zai shigar da shi aljanna wa man abghadahuma wanda kuma ya kisu ni kuma ina kinsa wanda duk naki to Allah zai ki shi wanda duk Allah ya ki zai dawwamar da shi a cikin wato uh, wuta to sau saboda kenan san imamu sai da da san uh, shi da dan wasu kamar da manzo ya faɗa san su wato zai wanzarwa da mutum soyayya ta manzon Allah in kuma mutum ya zama manzon Allah na fansa to zai shiga aljanna Allah ya tsaba zala ya wanda ya so shi kuma ya so ba zai fito ba wato muhalladi ne zai dawo titir a cikin aljanna haka hakanan wanda ya ƙi su to ya jawo wa kansa kiyayya ta manzan Allah sannan kuma ah, ainihin in ya mutu zai dawo mai a cikin wato wuta annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya faɗa a cikin wata waya daga aka rabu daga abdullahi bin mas'udin yana cewa wata ran manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai imam hassan da husaini suka zo sai suka hau wato bayansa to shikenan da annabi ya daga bayan ya daga daga wannan sujada sai ya dauke su baki daya ya dora daya a sa daya a hagunsa kuma wata ran ana sallah sun zo sun hau wuyansa manzo ana ya ki dagawa daga wannan sallah yana cikin sujudi har sabai da kansu sun ta mamaki ne ya daɗar da annaba ka to sai bayan wani lokaci da suka ga ya tashi aka idan da sallah na sai ce arzula ban ga ka daɗe sai ce ai Hassan da sai ne suka hau yana to shi sa na tsaya a cikin sujada wato kaga wannan yana nuna muhimmancin su duk da cewa yana munajati da Allah amma a haƙƙin su Allah bai so a bakanta musu to shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wanzu a cikin wannan sallah ya zama bai abin nan në që Husejnë në një da shi to shi a da ya faɗi wannan akire ta zauna shi ma ɗan lokaci sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gabatu da ya dawo da kin shayar da shi ta ce a'a to sai manzo Allah ya karbe shi shi kenan ya sa harshensa a cikin bakinsa imam Hussein yana zuƙa yana zuƙa yana zuƙa har sai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce sai ki ya isa ka ya isa ka sai mata bishara da cewa wato Allah ya shirya wannan abin da yake nufi ya ce yana kanka da 'ya'yanka ma'ana sai ne da 'ya'yansa su ne za su zama a imamai wato Allah ya yi shi ne wanda zai tsotsi wannan wato daraja daga bakin manzo Allah ta haifar sauran imamai da za su zo a bayansu to shi ne abin da shi hadisi yake nuna to wannan tsotsan da i kamar ya sirri ne na manzanci wanda za a gaji wasu yanci da shi to kusan imam hussein salamullahi alaihi har wannan abu ya kasance ya zo shahada a karbala to wannan da a shi ne bayani a kan shi imam hussein alaihi salam to madala masu sauraro said malam haluru lawal ma'azu kenan dauke da tarihin rayuwa da kuma haihuwar imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka haifa a ranar uku ga watan shaban wato irin watannan da muke ciki a nan kuma za mu dasa a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara dakarun kare jin halin musunci na iran sun ce duk wata ƙasa da ta haɗa kai da haramtaccen ƙasar isra'ila domin cutar da tsaron ƙasar iran to za ta ɗanɗana kudarta. kwamandan rundunar khatamul anbiya da ke karkashin dakarun kare junju har musulunci ta iran janar gulam ali rashid ya ce wata ƙasa wacce take haɗa kai da haramtaccen ƙasar isra'ila domin yin barazana ga tsaron ƙasa iran za ta ɗanɗana kudarta janar ali rashid ya kuma ce umarni ne na jagoran juyin juhan musulunci na iran akan ɗaukar duk wata barazana da muhimmanci da kuma zama cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani har ila yau kwamandan rundunar ta khatamul anbiya ya gargaɗi amurka akan duk wani taimako da za ta bai wa haramtaccen ƙasar isra'ila domin cutar da iran domin yin hakan zai jefa sojojinta da suke a cikin wannan yankin cikin hatsari wani sashe na bayanin jana rashid ya kunshi cewa saboda ganin halalun da jamhuriyar musulunci ta iran ta shiga tun bayan cin nasarar juyin juyi halin musulunci cikin shekaru 44 waɗanda suka gabata za a iya cewa abin da yake tafe zai zama mai sauƙi sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila sun killace garin nablus kamfanin dillancin labaran wafa na falasɗinawa ya bayyana cewa sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila din suna ci gaba da killace garin na nablus ta hanyar kafa shinge-shinge a kan hanyoyin da ke zuwa gare shi bugu da ƙari sojojin mamaye sun rufe dukkanin cibiyoyin kasuwanci a cikin garin hawara da hana mazaunansa kai da komowa a gefe ɗaya wani ɗan majalisar haramtaccen ƙasar isra'ila ya yi kira ga sojoji da su ƙone garin na hawara sannan kuma su rufe shi ta kowace kusurwa wasu kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa ministan yaƙi yuwab gallant ya ba da umarni ga sojojin da su tsananta bincike domin gano waɗanda suka kai harin na huwara a jiya lahadi ne dai wasu falasinawa suka kai harin ɗaukar fansa a kan yahudawa 'yan shara wuri zauna a garin na hawara tare da kashe biyu daga cikinsu idan dai za a iya tunawa a makon da ya shuɗe dai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kashe ina goma sha ɗaya tare da jikata wasu da dama a wani hari da suka kai a garin na nablus masu sauraro duka duka kuma da wannan kuka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh